الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallo da sauraronmu muna muku fatan barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka wato shirin da ke bayani akan ladubban neman ilimi yan uwa masu albarka idan ba manta ba muna bayani ne akan bangare na Na dubban da suka shafi ɗalibin ilimi kafin ma ya fara neman ilimin a lokacin da ɗalibin ilimi ya ƙudurta a zuciyarsa cewa zai nemi ilimi to mun lissafa wasu siffofi al'aƙalli ko kuma na dubba guda biyu waɗanda suke da tasiri kuma suke da mahimmanci matuƙa a game da harka ta neman ilimi sifa ta farko idan ba ku manta ba idan mun yi bitar abin da ya gabata a baya mun faɗi cewa dole ne ɗalibi ya ikhlasi ikhlasi na nufin tsantsance niyya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ya nufaci Allah maɗaukakin sarki a neman ilimin nan nasa sifa ta biyu ita ce sifa ta zaɓen malami bayan ɗalibi ya azama ya yi niyyar karatu ya kyautata niyyarsa to sai kuma ya zaɓi malami da zai je karatu a wajensa mun faɗi hanyoyin da ake bi wajen zaɓen malami da kuma siffofin da ake buƙatar malamin da ɗalibi zai je wajensa ya yi karatu a wajensa ake buƙatar ya zama ya cika su kuma ya zama yana da su sannan muna bayani akan sifa ta uku ita ce ulul himma wato ɗalibi ya zama yana da maɗaukakiyar himma mun faɗi me ake nufi da me ake nufi da maɗaukakiyar himma wato ɗalibi ya kasance fatansa ya kasance mai zurfi ne fatansa ya zama mai nisa ne ya zama ya ɗaukan ma kansa a zuciyarsa cewa sai ya kai inda yake son ya kai a wannan manufar tasa ta neman ilimi sannan kuma ya zama ya yi haƙuri ya juriya ya ɗaukan ma kansa cewa dukkan wani nauyi da kuma wahalhalun da zai fuskanta a hanya to Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi wajen shanye waɗannan wahalhalu da kuma nau'ukan ƙalubalai da tarnaƙai da zai fuskanta a wannan hanya ta neman ilimi. Muna cin bayani akan wannan sifa mai muhimmanci a matsayin sifa ta uku ko kuma ladabi na uku a wancan shirin namu da ya gabata kafin wannan aka nuna mana lokaci yayi saboda haka muka tsaya yau kuma ga shi Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai ya sake dawowa da mu domin mu dora a cikin wannan sarƙa ta wannan darasi namu mai albarka ɗan uwa masu daraja mun kawo hadisi daga sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayani akan mahimmancin wannan sifa ko kuma wannan ladabin da ake ce ma'uluwul himma wato maɗaukakiyar himma wannan maɗaukakiyar himma 'yan uwa babu yadda za a yi ɗalibi ya ci nasara ba ɗalibi ba kai kawai dukkan wani wanda yake son ya cimma gashi ya kai ga inda yake son ya kai a harkarsa ta rayuwarsa to wajibin su ne ya zama yana da wannan ulul himma din shi yasa tun kafin zuwan musulunci waɗanda ma ba musulunci suke ba sun san mahimmancin wannan sifa kuma sun san tasirin da take da shi a wajen cin nasara a rayuwa wanda bai da ulul himman nan ba a masa fata ba a tsammanin ya zama yana cikin waɗanda za su ci nasara a rayuwarsu haka a gefe guda mutumin da ya zama yana da ulul himman nan shine ake masa fata ake tunanin ya zama zai ci nasara a rayuwarsa ya kai ga kuma inda ake son ya ci ya buɗe ƙofar da take mai wahalar buɗewa shi yasa imul qais ya nuna mana ɗaya daga cikin mawaƙa da aka yi su gwaraza kafin zuwan musulunci a zamanin da ake ce masu zamanin jahiliya waɗanda maganganunsu cike suke da hikimomi da kuma ƙaruwa a abin da ya shafi gogayya ta rayuwa imrul qais yana faɗa yana cewa baka sahibi lamma ra'a darba dunana wa ayqana anna lahiqani bi qaisara فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر يتي بكا صاحبي من فتزام تفياك إني دا أبوكينا لما رأى الدرب دوننا lokacin da ya ga mun kama hanyar dutse tsakiya dutse ya sa mu tsakiya ga dutse dama ga dutse gaba wa aiqana anna lahiqani da qaisara kuma ya tabbatar da cewa za mu je fa mu haɗu da sarki ƙaisar ne kuma mu yaƙe mu yaƙi da shi to baka sai kama kuka saboda me saboda yana da dunuwul himma himmatuhu da niyya wato himmar abokin imul qaisi himma ce wacce take ta ƙasa makaskanci ya himma yake da ita so daga tun akan hanya tun da ba yi da himma maɗaukakiya sai ya kama kuka sai su sai ya ce masa fa lahu sai na ba wannan abokin nawa amsa na ce masa la tabki ainuka kakka bai idon kai kuka mana kakka kai kuka kai kuka ya kai abokina inna ma nuhawilu mulkan ai abin da muke ƙoƙarin samu shine mu zama sarakuna mu ƙwace sarauta daga sarki kaisar wato sarkin rum auna mota ko kuma ya zama mun mutu ko a hanya ko kuma a ce shi ya kashe mu fa nu'zara sai a bamu uzuri bayan bamu da rai idan mutane sun zo suna magana kanmu ba za su ce mu raggage ba ne ba za su ce mu mata ba ne ba za su ce mata mazar zuciya muke da ita ba ba za su ce mu kasassu ba ne za su ce tabbas mun yi ƙoƙari mun yi iyaka abin da za mu iya yi wannan wannan baiti cike yake da hikima cike yake da koya mana yadda ya kamata mu zama muna da himma maɗaukakiya imul a nan. ya kanci manufofinsa manufofinsa guda uku ne a in mutum ya kalla sai ga kaman imul qais yana wannan zamanin namu zamani na tsare-tsare da kuma fitar da al'amurra da ɗora su akan yadda ya kamata a ɗora su masana tsare-tsare suna cewa mutum ya zama yana da duk abin da zai yi Allah kalli ya kasa shi matakai gida uku akwai manufarsa wacce take maɗaukakiya ta nesa ya zama yana da ta tsakiya sannan kuma ya kasance ya zama yana da ta kusa-kusa to babban manufar imul qaisi ita ce su samu mulki su ƙwace mulki daga sarki qaisar idan ba su samu sun anshe mulki daga sarki qaisar ba to alal aƙalli dai in sun dawo da rai a san cewa sun yi ƙoƙari ba a gida suka zauna ba su ba ragage ba ne sai manufa ta uku ita ce su tafi su mutu ko kuma a kashe su mutane za su ba su uzuri su ce ai sun yi ƙoƙarin da za su sun iyaka iyawansu to wannan shi ne to haka ake son ɗalibin ilimi ya zama a lokacin da kai niyya za ka nemi ilimi to ka ɗauka ka yi irin yadda bahaushe ke cewa shigar sojan badakkare ne badakkare da zai shiga soja kamar yadda ake faɗi a Hausa ya ce in ba mu daɗe ba shekara dubu to kaga waye zai shekara dubu a duniya to shi badakkare ya ce in bai daɗe ba a cikin gidan soja to shi ne shekara dubu ɗaya ɗari su goma to wannan shi ne to haka ake buƙatar ɗalibin ilimi ya zama yana da himma maɗaukakiya yanzu wannan akwai bambanci tsakanin imhul kaisi da kuma abokinsa abokinsa himmarsa kaskantacciya ce a daidai lokacin da shi ko imhul kaisi yake da himma madaukakiya kuma yayi ma wannan abokin nasa bayani sannan yana faɗa a wasu baitotansa su ma yana cewa falau ma as'a li adna ma'ishatin kafani qalilun min al mali المال ولكنما as'a limajdin mu'assali وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي yace fa law anna ma as'ali adna ma'ishatin ai da a ce kokarin da nake shine in samu rayuwa wacce take ta kasa kasa to kafani ai da rayuwar da take nake ciki ta ishe ni wala ma'atlub ba ma zan je in neme ta ba kuma da kafani qalilun min almali, to da dukiya ya kadan ta ishe ni walakin nama walakin nani walakin nama sai dai as'a ina kokari ne da ajina li majdi mu'assalin domin in samu wace daraja wace take madaukakiya wa kad yudriku al-majd al-mu'assala amsali kuma na tabbatar da su tari mutumin da ya zama yana da himma irin tawa shine yake samun madaukakiyar daraja ya samu matsayi wanda yake madaukaki to ku duba yawon kai ba musulmi bane lokacin sa ba musulunci amma nan yana ba mu abin da ake ce mishi tajaribul hayati ne tajaribul hayati ne wato gogayyar da ya samu a rayuwa ita ce ta sa shi ya zama yana da wannan alhimmatul aliya din ya zama yana da ulubul himma ya zama yana da madaukake himma to ya za kai a matsayinka na ɗalibin ilimi ka zama kana da kasasshiyar himma bayan nan wasu daga cikin masu hikima suna cewa ulubul himmati bazrun ni'mati ulubul himmati bazrul himmati ai ulubul himmati bazrun ni'mati idan mutum ya zama kullum yana da himma madaukakiya to kamar yana shuka ni'ima ne ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala zai ma mutum to ta hanyar himmomi suke zuwa sai ka yi himma sannan sai ka zama kana da himma maɗaukaciya sai ka ji a ranka cewa babban abu za ka yi da gaske kuma ka ɗauka a ranka cewa za ka jure za ka yi haƙuri za ka daure ko dare ko rana ko zafi ko sanyi domin fuskantar abin da za ka iya fuskanta na tarnakai da matsaloli da damuwoyi a bisa hanya da gwadaben da kake bi na neman ilimi dole sai da wannan wani daga cikin masu hikima yana cewa alhimmatu ghayatul jiddi himma madaukakiya ghayatul jiddi ita ce take dauke da ita ce tuta ta kwazo idan ana son a gane mutum ya zama yana da kwazo wanda ƙwazon nan shine abin da za mu magana akan sa, a matsayin sifa ta hudu insha Allahu ta'ala daga cikin siffofi da ladubban da ya waje ba ɗalibi ya siffanci da su a lokacin da zai fara neman ilimi aljiddu ƙwazo to shine nan yake cewa alhimmatu rayatul jiddi kullun himma ita ce tutata ta ƙwazo idan mutum yana da himma to wannan himma ita ce za ta ingiza shi ta tunkuɗa shi ta masa allura ta masa ƙaimi domin ya iya zama mai ƙwazo kuma ya abin da ya cancanta yi eh. ɗaya daga cikin mawaƙa na zamanin banul abbas wato abu tsayyibin mutanabbi yana faɗa a wasu baitotansa suma da suke nuni zuwa ga ulubul himma wato himma madaukakiya yace idza ghamarta fi sharafin marubi fala taqna bima duna an-nudumi fa ta'mu al-maut fi amrin haqiri ka ta'mi al-maut fi amrin azim yara al wa anna al-ajza aql kullu shaja'atin fi al-mar'i tughni wa la mithla ولا shajaati fi al الحكيم yace idza ghamarta fi sharafin marubi idza ghamarta fi sharafin marumi idan kai nutsu domin ka samu daraja wacce kake neman ta to fala taqna bima dunan nujumi kada ka sake ka wadata da kaiwa inda ba inda tauraro yake ba wato ka zama kana ƙasa a lokacin da kake ƙasa in kai himma to ka ji himmar ka so kake ka je ka kai inda tauraro yake tauraron ma wanda ya fi nisa fa ta'amul mauti fi amrin haƙiri kaga ɗanɗanan wanda suke ɗanɗanan mutuwa a cikin abin da yake walakantacce kamar a ce mutum ya tafi kwaɗayi kwaɗayin nan ya jawo masa ya mutu kamar yadda ƙuda ke mutuwa a cikin kwaɗayi ka ta'amul mauti fi amrin azimi in dai ɗacin mutuwan ne to kamar matsayinsu ɗaya da mutum ya ɗanɗani babban abu na mutuwa wato yana nuna in ana mutuwa saboda abubuwan kaskenci to me yasa mutum ba zai mutu ba saboda babban abu maɗaukaci? ya zama kullum tunanin mutum shine a matsayinsa na dalibin ilimi ya zama tunanin ya zama wani abu ya zama ilimi ya tara mai yawa kuma ilimi mai albarka kuma ilimi mai amfani wanda ya amfanar da mai shi kuma ya amfanar da waninsa shine sai ce ya galjubana'u su raggage suna tsammanin annal ajza aqlun suna tsammanin wai gazawa wai wayau ne wa tilka khadi'atu tab'in la'im yace wannan yaudara ce ta ɗabi'a wacce take a bar zargi wa kullu shaja'atin dukkan wata jarumta kafin mar'i ga mutum ne, tana wadatarwa amma wala misla shaja'ati fil hakimi babu kamar a ce mutum ya zama mai hikima kuma sannan kuma ya zama jari a ce ga shaja'a sannan ga hikimatu sun haɗu so biyu to shi kenan a ce kai masani ne sannan kuma ga jarumtaka zuciyarka baka san bata san tsoro ba zuciyarka bata zama tana faduwa ba akan wani abu da ka fuskanta na rayuwa haka ake bukata a matsayinka na ɗalibin ilimi ka zama da wannan ne ilimin ka zai zama ya yawa kuma ilimin kai zama mai albarka mai amfani wanda alkhairi ya gewaye shi kuma alkhairi ne a cikinsa sai ya zama ka amfana kuma ka amfanar da waninka al-imam al-jawzi rahmatullahi alaihi yana faɗa a cikin yana cewa al al-ilmu wal tawaman yace da ilimi al-ilmu tawaman da ilimi da aiki da shi tawaye ne wato yan biyu ne su ummuhuma uluwul himmati amma uwarsu wacce take haifansu ita ce uluwul himma wato madaukakiyar himma ya zama kana da himma madaukakiya da ilimi da aiki da shi to yan biyu ne amma mai haihuwarsu ita ce uluwul himma wato alhimmatul aliya ya zama mutum yana da himma madaukakiya kenan idan mutum ya kasance ba shi da uluwul himma to ko bari ma ba zai yi ba bari wato na ciki nake nufi tunda ya ce mana yan biyu ilimi da aiki da shi yan biyu ne wato kamar yadda a ƙasar hausa ake cewa hassan da husaini eh, yan biyu ne to idan mutum bai da ulul himma wacce ita ce uwarsu ita take haifuwarsu ko da yaushe to kenan kada ya tsammani ma ko bari za a yi ko batan wata ba za a yi ba zai yi ba ba zai batan wata ba sannan ya sake cewa ta yaya za a gane mutum yana da uluwul himma sai ya ce wa wa fahmi sabiyi wa bainu fahmi sabiyi bi ikhtibari ana gane fahimtar ɗalibi ne ta hanyar a gwada shi yaro eh, a cikin littafinsa tambihun na'imil gumar shine yake bayani akan mataki na farko na rayuwa daga shekara ɗaya kai daga haihuwar yaro har zuwa shekara goma sha biyar da ababen da ya kamata a masa na nusantar da shi da sa shi akan hanya da koya masa tarbiyya to shine sai yake bayani akan mahimmancin fahimtar da yaro da kuma ilmantar da shi da kuma sa masa uluwul himma a cikin zuciyarsa sai ya ce ana gane ɗalibi ko yaro ɗan ƙarami yana da fahimta ne bi ta hanyar a gwada shi ya zama uba yana gwada ɗansa kamar yadda za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisansa da yawa yakan gwada 'yan ƙananan yara domin ya gane zurfin fahimtarsu to shi ne sai ya ce فيتبين علو همته وتقصيرها سين Sai himmarsa maɗaukakiya in aka gwada shi sai ta bayyana idan ɗalibi ko yaro kai ya kasance yana da himma maɗaukakiya. to in aka gwada shi ta nan ne za a gane yana da himma maɗaukakiya wa taqsiruha ko kuma ya kasance a'a kasashiyar himma yake da ita gajeruwa wacce take makauniya wacce take ba ta da zurfi kuma ba ta da tsawo ba ta da kafafuwa wa qad tajtami usbiyanu lil-la'ibi malami jawzi rahmatullahi alaihi a dai wannan littafin nasa na tambihun na'imul gumri sai yake cewa za ka iya samun yara ƙanana sun haɗu domin su yi wasa fa ya ƙulu la'alil himmati sai wanda himmarsa maɗaukakiya ce sai ka ji ya ce man ya kunu mai waye zai zama tare da ni mai uluwul himma za ka je yana cewa man ya kunu mai wannan ƙa'ida ce ta tarbiyya yan uwa yana da kyau ƴaƴanmu mu ɗora su akan wannan su zama suna da uluwul himma kar su zama imma'a annabi sama ya ce la ta kuni in ma'atan zama kawai bi ta zaifi kidan ki na jiyo eh in mutane sun ce sun shiryu kai ma sai ka ce ka shiryu in ko mutane sun lalace kai ma sai ka ce ka lalace a'a ka zama mai ra'ayinka kum duna ra'yika fil hayati mujahidan innal hayata aqidatun wa jihadu ka zama ka tsaye akan ra'ayinka ka zama kana da ra'ayi naka ba wani kawai kake bi ba yi daidai ko bai yi daidai ba akan gaskiya yake ko ba akan gaskiya yake ba wannan yana daga cikin dunuwul himma wato kaskanci a cikin himma baya nuna uluwul himma wato daukakarta to yaro tun yana dan karami idan Allah ta'ala ya azarta shi da uluwul himma sai ka an tare za a yi wasa sai ka je yana cewa waye zai zama tare da ni wa yaqulu al amma wanda himmarsa makaskanci ya ce gajeruwa himma yake da ita sai kaji yana cewa ma mana akunu ni da wa zan kasance shi mai ulumul himma yana cewa wa zai kasance da ni wato ya ji shi shi ne a gaba sai dai wani ya bi shi amma shi ko qasirul himmati daliyul himmati shi wanda himmarsa ya ce sai ka ji yana cewa wa zan kasance tare da shi shi yana in ma'ani ne shi ko wancan huwa ummatun fi wahdihi wancan in ma'a wannan kuma ummatun ummatun wato shi akan kansa mutum ne shi kan shi shi akan kansa gayya ne shi ko wancan a'a yana neman gayyasuwa zai shiga shi ko wannan akan kansa ya ji a kansa shi gayya ne nema yake a shi wannan ko a'a shi saboda kaskancewar himmarsa da kuma zuciyarsa mata maza ce sai yana cewa shi da wa zai kasance bai samu aboki ba wa mata alat himmatuhu athar al-ilma al-imam al-jawzi duk lokacin da dalibi himmarsa ta zama maɗaukakiya, to athar al-ilma za ka ga ilimi ya zaɓa. ba zai zaɓi wani abu da ya wuce wannan ilimin ba ilimi shine zai zama masa a gaba wato daga cin alamat alamomin da ake gane mutum na da uluwul himma tun yana matashi tun yana ɗan ƙaramin yaro to ya zama ya zaɓi ilimi ya zama ya zaɓi ilimi ilimi shine abin da ya zaɓa zai wannan magana ta ibnu aljauzi rahmatullahi alaihi tana da matukar muhimmanci musamman irin wannan lokacin da nake ciki akwai buƙatar iyaye su zama suna tarbiyyantar da 'ya'yansu akan wannan nukta wato wannan duga na ulubul himma tun yaro yana dan mutsiri ya zama iyaye sun dora shi akan akan akan akan wannan wanda in mun zo insha Allah ta'ala a dai wannan bagiran zamu ji wasu misalai na wasu iyaye yadda suka dora ƴaƴansu akan ulubul himma al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi ya sake ce mana dai yake cewa min alamati kamalil aqli uluwul himmati daga cikin alama ta cika hankalin mutum to akwai uluwul himma in kana so ka gane cewa mutum hankalin shi cikakke ne ba tauyayyen hankali yake da shi ba to zaka same shi mutum ne wanda himmarsa kullum aka zo ana hira ko yana zai faɗi manufarsa to zaka ga yakan ɗauko manya-manyan lamurra ne baya ɗauko ƙasa-ƙasa ya ce su shi a nan zai tsaya warradi biduni da Niyun, ibn al ya ce, duk mutumin da ya yadda da kaskanci to shi makaskanci ne makaskanci shi ke yadda da rayuwa ta kaskanci amma wanda ya kasance mai uluwul himmati wanda ya zama madaukaki kuma hankalinsa cike yake to ko da yaushe zaka ganshi yana ta yana zaben ma'aliyar umuri ne yana zaben al'amuran da suka fi daukaka al jauzi al-jawzi rahmatullahi alaihi da ya sake cewa yana da maganganu masu tsada wanda sun fi gwal tsada idan musamman a wannan babi na ulul himma kuma yayi su da yawa a cikin littafin sa saidul khatir da kuma littafin sa laftatul kabid fi nasihatil walad da ya rubuta ma ɗansa al-qasim yace kanat himamul qudama'i min al-ulama'i aliyatan yace wallahi himmar magabatanmu a cikin malaman magabata aliyatan wallahi himmumin su madaukaka ne tadullu alaiha tasanifuhum allati ya zubdatu amarihim daga cikin abin da ke nuna tabbas himmomin magabata madaukaka ne magabatanmu mu littafansu da suka rubuta wanda hiya zubdatu a marihim wani yanki ne daga cikin teku wato kumfan tekun rayuwarsu wani yanki ne kaga malami ɗaya ya rubuta yanzu misali eh, ka ɗauke ya al'imamu ibn asakir cikin malamanmu na ƙarni na na biyar zuwa shida ka duba littafansa eh, mutum ya ɗauki littafinsa irin tarihu dimashq mutum ya ga yadda ya rubuta wannan littafai akwai tayar da hankali a ciki in mutum ya kalli yadda mu muke a yau Allah ya gafarta mana Allah ka ji kanmu Allah yi mana gamdakatar ka ɗauki waɗanda suke kafinsa irin su ibn abdulbarri ziba rubuce-rubucensa irin su al-khatib al-baghdadi ka kalli rubuce-rubucensu al-imam al-baihaqi da sauran makamantansu ka kalli irin su al-imam abul walid al-baji irin su al ibn hazm al-zahiri da makamantan waɗannan malaman da aka yi su wasunsu kafin shi ibn al jawzi din wasu kuma sa'o'insa ne a matakin rayuwa da kuma ilimi wasu kuma a bayansa suka zo to amma tun a zamaninsa fa yake kuka cewa shi ya ma yace magabata magabatan shi to ina ga ibn al-jauzi zai zo zamanin mu yau ya gani me zai ce in ya faɗa a zamaninsa haka sai ce illa anna aksara tafani fihim dasarat sai dai mafi yawancin rubuce-rubucensu da suka yi duk gabaki daya an kulle su kawai ba a ganin su li'anna himmatu tullabi da'ufat domin himmat dalibai ta yi karanci ta rauni ta rauni fasaru yatlubuna al-mukhtasarati wa la yanshatuna lil mutawwalati sai suka kasance ɗalibai kullum abin da suke nema shine ina za su samu yan takaitattun littafai su karanta a'a ba manya manyan littafai ba abinda da malaman mu suke ce mishi jardul mutawwalat mutum ya ɗau manya-manyan littafai ya sama kansa ka'ida sai ya karance su kuma ya fahimce su amma ka ga ikhtisarin su kamar yadda al zahabi yake ma littafan malaman da suka gabace shi to al-imamu jauzi a zamanin sa yake faɗin wannan magana ina ga in zai zo yau wannan zamanin namu nas'alullah salamata wal afiya Allah ya kubutar da mu Allah ya ganar da mu ana nuna mana lokaci yayi da izinin Allah ta'ala za mu ɗuga aya a nan wannan a wannan waje a wannan lokaci sai kuma Allah ta'ala ya nuna mana haɗuwa ta gaba sai mu ɗora daga wannan gaba da muke bayani a kanta insha Allah ta'ala muna muku fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh